صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اجتهد نهجه إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورياضة الله ألا ملوك جسدي ما يقوى ما يقوى ما يقوى وتتكنع مساء تغنجا مساء يساك بام داما حلو جوا ونواجه نتارك البركة a wannan rana ta 23 ga watan Ramadana wata mai alfarma shekara ta 1447 bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda yake daidai da goma sha biyu ga watan Maris shekara ta 2026 miladiyya tsira da amincin Allah su kara tabbata ga manzon tsira annabin rahma Muhammad ibn Abdullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da iyalansa da sahabbai da mu'minai waɗanda suka bi tabarkin sa har zuwa ranar tashin alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu kasance daga cikin su bayan haka bi idnillahi ta'ala za mu ci gaba da tafsirin ayoyin alkur'ani mai girma daga inda muka daza aya a jiya cikin suratu yusuf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 جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن نيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعيد وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمت ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وزد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء يخيه ثم استخرجها من وعاء يخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم الله تبارك وتعالى فلما جهزهم <clears throat> بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه آه، كما يبدأ بياني لما تأتيها بيان sun dawo da ɗan uwansu wanda annabi Yusuf ya nema a kan cewa idan suka tashi dawowa su dawo da ɗan uwansu sun dawo da ɗan uwansu annabi Yusuf ya keɓe da ɗan uwansa wadda uwansu ɗaya kuma ya sanar da shi cewa ni ne ɗan uwanka domin haka la tabta isbima kano ya'malun karka damu da abin da suka kasance suna aikatawa Allah tabaraka wa ta'ala yake falamma jahazahum بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه to bayan shi sarki Yusuf kenan ya haɗawa ‘yan uwansa kayayyakinsu a wannan halin su har yanzu ba su fahimci cewa da Yusuf suke wayannan abubuwan ba amma shi ɗan uwansa daga mahaifiyarsa da suka taho tare ya cefe da shi kuma ya sanar da shi cewa shi ne shi ka aiki sana da cewa wannan al'azizu ɗin nan wato shi ne yinsu bayan ya haɗa masu kayayyakinsu ja'alat tiqayata fi rahli akhi sai ya sanya ma'aunin da ake auna kayan abinci da shi na sarkin kansa sai aka sanya shi cikin kayan shi uwan annabi Yusuf. Aka sanya wannan ma'aunin cikin kayan ɗan uwan annabi Yusuf. Sun ma'azana mu'azzinin ayyatu hal'iru innakum lasariqun. Bayan haka wani mai shela ya yi kira ya ce ya ku mutanen ayarin nan mana bayan an gama har haɗa musu kayan kuma da gangan aka sakawa shi bunyani ma'aunan annabi yusuf a cikin kayansa sun kama hanya za su tafi kiran. sai aka yi kira cewa ku ayarin nan lallai ku tabbas ku barayi ne abin ya ba su mamaki inda kuma lasari ko قالوا وأقبلوا عليهم قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم متى ɗan uwan annabi Yusuf gabaci ɗayansu sai suka ce wa aqbalu alayhi kuma suka gabato ga mutane masu kiran cewa ayarin barayi ne kun san yadda ake tafiya a da domin nisan hanya da kuma wato hadari da ke da akan haɗu da su akan hanya ba tafiya akan tafi akan yi tafiya ne na ayarin mutane masu yawa suka ce maza tab'idun menene kuka batar menene ya bace cikin kayan ku har kuke tuhumar mu da cewa mu barayi ne qalu nafqidu suwa al-malik suka ce ai mudin sarki shine ya bata waliman jaa bihi himlu ba'i kuma ga duk wanda ya iya kawo mana wannan mudun za a mai tukwici da kayan rakumi ɗaya wa ana bihi za'in kuma shi ne magana yake ni ne mai wato lamaninsa mana na yi wa duk wadda ya kawo mana wannan mudu na sarki da mace nima lamuni da cewa za mu bashi tukwici abin da ake cewa ja'ala za mu ba shi kyauta na menene na kayan rakumi guda ɗaya qalu tallahi قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. فإن النبي يوسف سكتي tallahi qalu tallahi laqad alimtum suka ce mun rantse da Allah lalle ku kun sani tunda ba ba yau muka fara zuwa garin nan awun abinci ba wannan ba shi ne karan mu na farko da muka zo awun abinci ba ku kuma kun sani cewa ma ji'na li nufsida fil ard mu ba mu zo ba domin mu yada farna a bayan kasa wa ma kunna sarifai kuma ba mu taɓa kasancewa ɓarayi ba ba mu taɓa kasancewa ɓarayi ba malama suka ce ah, wannan ayar dalili ce akan cewa sata yana daidai da manya-manyan ayyukan da ake yi na yaɗa barna a bayan kasa. shi yasa suka girmama ɗan uwa annabi Yusuf suka girmama wannan sha'ani suka ce mu fa ba mu ma taba zama barayi ba kuma mu ba mu fito ba domin mu zo mu yada barna a bayan kasa qalu fa ma jazaa'u su ka san wayannan masu waɗanda suka yi kiran cewa ku mutanen ayarin nan lalle ko barayi ne su suna sanar da cewa abin da ake nema ɗin yana cikin ina yana cikin kayan ayarin kuma a cikin ayarin kowane mutum yana da nashi ne yana da kayansa su san san ina abin da suke nema sun san ina yake kawai dabara ne qalu fa ma za'u, kai tsaye suka ga inda kun ce ku ba ku fito domin ku yada banna a bayan kasa ba ko ba ku taba zama barayi ba to qalu fa ma za'u. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء يخيه ثم استخرجها من وعاء يخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم طيب يا زكتي قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين تو منيني hukubarta ne sakamakonsa idan kun kasance makaryata idan ƙarya kuke yi mana idan muka binciki wannan ayaran muka gano ma'aunan sarki mudun sarki muka gano a cikin kayan ɗaya daga cikinku ku muke son ku baɗi hukuncin da za a yi wa wadda aka ga kayan a wajensa fama jaza'u menene zai kasance sakamakon wadda aka ga kayan a hannunsa قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو jaza'u suka ce hukuncinsa sakamakonsa wadda za a ga wadda an ga abin da kuke nima a cikin kayan ɗaya daga cikinmu to wadda aka ga abin a cikin kayansa ne wato shine sakamakon a laifin da ya aikata yaya nan ai ahbisuhu shi za a rike shi hukumar za a mai zai zama shi karan zai zama kayan sarki hukuncin kenan wannan shine abin da za a horar da shi domin wannan satar da ya yi zama haka idan suka ce kazalika najzir zalimi, kazalika najzir zalimi, suka ce hakan nan muke sakawa azzalimai hakan nan muke horar da azzalimai aka ce wannan wannan shine tsari a wajen mutanen kana'an idan aka samu kayan sata a hannun mutum to da kayan da wadda ya yi sata za su zama mallakarwa mallakar mai kaya amma a kasar masar hukuncin ba haka ake hukunci ba amma a wajen mutanen kan'ana haka ake hukunci shi yasa suka ce ku ku faɗi menene hukuncin wadda aka ga kayan a wajensa su kuma da yake mutanen kan'ana ne haka suka saba wannan abu ne normal a wajensu domin a tsananta sata domin mutane su nisanci sata sai suka ce muka a inda muka fito idan an yi sata duk wadda aka kama kayan sata a hannunsa to zai dawo abin mallakan mai kayan wannan shine a yadda muke wa azzalumai sakayya haka muke horar da azzalumai fa bada bi awiyatihim wannan ba sadaka fa bada bi awiyatihim <laughs> fa bada bi awiyatihim qabla wi'a'i akhi sai annabi yusuf ya fara da jakunkunan su, da duk game da magana faɗa da zuwa abin dabara ce ko mm. sai fara da jakunkunansu kafin ya binciki jakar ɗan uwansa wadda a ciki aka ajiye ne aka ajiye ma'aunan shesa idan ka shirya dabara karka kasance cikin gaggawa karka kasance cikin gaggawa wanda ya fi ka kai zurfin tunani da kuma fasira, zai iya gano cewa wannan abin drama ne tsara shi haka kuma akwai dabaru da ake tsarawa domin maslaha akwai dabaru da ake tsarawa domin domin maslaha domin a cimma wani maslaha domin a samu wani amfani domin a kawar da wani sharri kamar misali kamar misalin mutumin da yasa baina tsorafai bi da al-islah wanda aka halarta mai aka halarta mai yin kariya a shari'a shi daga cikin mutanen da aka halarta wa yin kariya shi ne mutumin da yake kaiwa da kawowa tsakanin mutane biyu domin ya gyara tsakanin su idan ya hadu da wannan ya san akwai tsakaninsa da wancan ya san babu jituwa sai ce a ah, ya kwana biyu a jiya kuwa na haɗu da malam wani nake tambayan shi game da kai cewa kuna haɗuwa kuwa sai ke cewa kai ai kwanan nan ka shagaltu ne ke cewa mutumin kirki kenan wallahi ni ma na kwana biyu ba mu haɗu da shi ba ya yi ta faɗin abubuwa na alkhairi a kanka alhali kai da wancan ɗin ba kuma mai ne ba ba mu haɗu ba wancan ɗin idan ka haɗu da shi shi ma sai ka faɗa mai kwatankwacin abin da ka faɗa wa wannan sai zanto lokacin da mutane da ba su ja ji da juna a lokacin da za su haɗu bin mutane kake kana taɓa eh, hamsin hamsin wannan <laughs> sai zanto lokacin da sai zanto suna samun wato sassauci a cikin zukatansu game da adawar da ke tsakanin mutane biyu ɗin sai zato a lokacin da za su haɗu ɗin abin da ke cikin zukatansu ga junansu ya riga ya yi ne ya riga ya yi sauki sun riga sun zuciyarsu kamar yadda kasar an zuba mai ruwa ya yi sanyi amma idan baka yi takasansan ba abin kuma sai dawo ya zama shiri ta kaga kaman kissa da ake bayawa na amma um, uh, Hassan da Hussein na wannan wani mutum wani wani dattijo da yake yake baya kyautata alwala sai suke son su nuna mai yadda ake alwala sai su biyu din suka zo kusa da shi sai suke yin jayayya akan ba haka ake yi ba a haka za ka yi a kai ba haka ba suka ce amma um, uh, uh, dattijo ka yi mana hukunci ji yadda wannan yake alwala shin haka ake yi sai ya fahimci suna son su koya mai menene alwalan ne sai ya koyi alwala daga cinjaye da suke a kusa da shi maimakon kai tsaye su yi suke mai amma baba ka yi alwala ba ba sai suka zo suka yi mai wannan drama to sai suka fara da kaga da kai tsaye tun da su suka ajiye su suka ajiye abin da kai tsaye kayan mutumin da kafin ɗayari ne sai kuka tumi mutane da cewa sun yi sata sai aka ce to shikenan a yi sacin ɗan kowa aka ce a yi sacin ɗan kowa kai da kai tuhumar kawai mutanen da suke zaune gaba ɗaya kai kawai sai ka tafi can wajen mutumin can ka je kake a saci wannan a tuhumar zai dawo kanka kenan kai ne ka je sharri kake son ka yi wa wancan in ba sharri yake son ta yi wancan ba ya aka yi ya zanto a cikin mutanen da gaba daya mutum mutumin can kai tsaye ka je kai sacin sa kenan kai ne ka je ka menene ka shuka mai wannan abun ba sa ta yi ba domin kamar shari sai suka yi sai suka fara bincikan kayan waɗannan mutanen gaba daya sai zanto kayan shi ne kayan da aka binciko na karshe ana bincikan kayansa daga karshe kuwa yace da takhrajaha min wi'a'i akhi sai ya fitar da mudun daga cikin kayar dan uwansa cin na da yusuf Allah tabaaraka wa ta'ala yace hakan na muka shirya wa yusuf mata salatu wassalam ma kana li a akahu fi dinil malik illa an yasha Allah bai kasance mai rike ɗanuwansa uwansa kasu abin da yake son ya cimma yana son ya rike ɗan uwansa tare da shi ne kuma bai so ya yi amfani da mulki ba domin tsarin mulkin bai ba shi daman yin hakan ba musamman ma bai bayyana wa kowa cewa wannan ɗan'uwarsa ba ne, ba kuma waɗannan ‘yan’uwarsa ne ba sai yi amfani da wannan dabarar Allah ta tabaraka wa ya ce ma ya ku ya'khudha akahu fi dinil malik illa an yata Allah a cikin shari'ar wato wannan wannan sarkin wannan garin da bai da damar ya rike dan wasa amma illa an ya sha Allah sai dai abin da Allah ya ga dama narfa'u darajatin man nasha Allah tabaraka wa ta'ala yake muna daga wa wadda muka ga dama darajoji wa fawqa kulli bi ilmin ali kuma a sama da kowane ma'aboci ilimi akwai wanda ya fi shi sani duk ilimin mutum akwai wadda ya fi shi duk iliminsa maluma suka ce haka tsarin yake har a kai ga Allah ta ko wa ta'ala wanda shi ne ya fi kowa sani fissar نبي الله موسى عليه الصلاة da kasan banu isra'ila sun fitine shi sosai daga cikin abubuwan da suka yi da sanadiyar jarrabawa da Allah ya yi mai har aka aiko shi ya je ya haɗu da Khidir shi ne tambayar da suka mai suka ce man a'lamun nas suka ce wani ya fi kowa ilimi shi kuma sai ya ga cewa shi a matsayin shi na annabin Allah wadda ake wa wahayi ba wadda ya kai shi menene ya kai shi ilimi sai ya danganta mafi mafi sani sanin ilimi siffar mafi sanin ilimi zuwa ga kansa sai yake ana ni na fi kowa ilimi shi ne Allah yake son ya nuna mai cewa a bayan kasa ma duk da cewa kana annabin Allah ne manzo cikin ulul azmi min ar-rusul to akwai wani bawa wanda muka sanar da shi abin da bamu menene ba bamu sanar da kai ba haka yake haɗu da hidir ne ta saka mai dokokin shiga makarantar ita shi fa makarantar nan ba idan an shiga makarantar nan yace ina son in yi abokantaka da kai ina son in zauna da kai ina son in bi ta yace in dai zaka bi ba a makarantar nan ba a yin tambaya to ba a yin tambaya kuma za a dinga tafta wa'insu abubuwa ne wadda dole ka yi tambaya ba za ka iya jurewa ba ne dole ka yi tambaya jarrabawa Allah ya yi wa annabi Musa alaihi salatu wassalam don haka don haka a a a duk ilimin mutum akwai wadda ya nene ne ya fi shi ilimi shi yasa daga cikin min zurubil junun shine kaga mutum yana bugun kirji yana cewa duk duniya babu wanda ya kai ni ilimi kaza wannan yana daga cikin alamun jahilci yana da cikin alamun cewa shi ne faɗin wannan maganar jahili ne ma a daraja ta farko jahili ne domin babu mutumin da ya ɗanɗana ilimi wadda zai dinga alfahari da cewa shi ya fi kowa sani babu shi domin shi ilimi wato kwatankwacinsa kwatankwacin koji ne duk yadda ka shiga za ka dinga gano cewa da sauran zurfin da baka kai ba da sauran zurfin da baka menene ba baka kai ba don haka shi yasa duk da mutum ya fara wa kansa kallon cewa ya kai karshe cikin ilimi to ranar ya saka wa kansa fustof na karuwa a ilimi girman kai ya shiga al'amarinsa kenan to tun wannan lokaci kenan shi kama ilimi sai dai ya ci gaba da raguwa amma kuma karuwa ba zai samu ba a karkashin wannan ayan malama suka ce babu laifi mutum ya yi amfani da dabara wajen kwatar hakki ba tare da cutar da kowa ba ba tare da cutar da kowa ba a nan za ta ga cewa shi bunyani da aka saka wa mudun sarki wannan ma'aunin nan da sarki yake amfani da shi aka saka mai a cikin kayansa shi yana sane da abin da aka mene abin da aka tsara kaga ba cutar da shi ba ba cutar da shi ba wannan ya bambanta da halin mutumin da aka aka je aka shuka mai wani abu a matsayin cewa ya yi sata alhali ne menene ba alhali bai sata ba alhali bai sata ba to idan akwai wani abin da ake zan a cimma wanda akwai maslaha a cikinsa kuma akwai dabarar da ake ganin za a yi amfani da shi ba tare da an cutar da kowa ba akwai dabarar da za a yi amfani da shi a cimma wannan maslahar ba tare da an cutar da kowa ba to yin hakan ya halitta a shari'a faru din yasrik قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون qalu in yasriq ba to bayan an gano ma'aunin a cikin kayan ɗan annabi Yusuf ɗan sauran ɗan uwansa sai suka ce in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl cewa wannan ba abin mamaki bane idan yayi sata tunda yanzu gashi an gano abin cikin kayansa, sa sai suka ce wani kasancewar an gano wannan abin cewa shi ya saki wannan abin idan ya yi sata suka ce ai lalle akwai wani ɗan uwansa wadda shi ma ya taɓa yin sata a da kada duk dai amma wannan shiga tsakani da ya yi din nan da da saura har yanzu matsalar kawai kasancewar babansu ya fi kusantowa da su ya fi son su kamar yadda suka yi tuhuma a farko sai suka ce ai akwai ɗan uwansa da shi ma ya taɓa yin sata alhali ɗan uwansa da suke nufi ɗin shi ne wa a gaban ɗan uwan nasu kuma suke faɗin hakan ya taɓa yin sata a da fa asarraha yusuf fi nafsi annabi yusuf sai ya ɓoye wannan maganar a zuciyarsa wata magana ya ce. wa lam yubdiha lahum bai bayyana musu wannan maganar ba wace maganar ita ce tun antum sharrun makana yace ku ne dai kuke da matsayi mummuna a wajen Allah qala antum sharrun makana ku ne dai kuke da matsayi mummuna a wajen Allah amma magana ce ta ina ta zuci wallahu a'lamu bima kuma Allah tabaraka wa Shi ne mafi sani game da abin da kuke sifantawa faɗin su cewa in yasrif faqad sarrafa akun lahu min qabl idan ya yi sata ba abin mamaki bari, domin akwai wani dan uwansa wanda shi ma ya taɓa yin sata ah, ma'ana da Yusuf da ɗan uwarsa da suka fito ta uwa ɗaya dukkan su mere ne kira ɓarayi. ya bi sahun ɗan uwansa ne wanda shi ba ya taɓa yin sata a ƙarƙashin wannan maluma sun ambaci ibn kafir rahimahullahu ta'ala ya ambato wa'insu qisas idan kun lura tun da muka fara nakan guji isra'iliya tunda ayoyin alkur'ani abubuwan da ayoyin alkur'ani ya sanar da mu game da kissan sun isa ba su bugata wani wani faci kafin labarin ya cika domin a cikin kasar nabi Allah Yusuf akwai isra'iliya masu yawa wadda da yawa daga cikin finafinan da za ku ga ana ana nunawa wadda mafi yawa ɗan shi'a ne suka yi akwai isra'iliyat an yi dogaro ga isra'iliyat masu yawa wajen hada nan fina fina wanda za a ga an kara abubuwa da dama wadda ba su faru da annabi yusuf ba alaihi salatu to daga ciki akwai asar ɗin da shi ibn kasir ya ambato cewa idan ba ku manta ba a cikin kurkuku da wayancan samari biyu ɗin suka faɗa annabi yusuf cewa gaskiya muna matsakan sanka sai yake faɗa min cewa ni babu wadda ya taɓa so na face wani abu wani abu mummuna ya faru da ni sanadiyar so da yake ma sai fara lissafowa yake mahaifina ya so ni sanadiyar so da mahaifina yake mun aka cutar da ni ‘yar uwar mahaifina ta so ni sanadiyar so da take mun na cutu to amma ɗinsa a nan ‘yar uwar nabiyullahi yaqub aka ce ita ta ta wato tarihi nabiyullahi yusuf akan riwayar cewa mahaifiyarsa ta rasu wannan magana ce a tsakanin malamai akwai waɗanda suka ce mahaifiyarsa ta rasu sun yana karami akwai waɗanda suka ce a'a ai da nassin aya kamar yadda zamu zo mu karanta a baya alqur'ani ya nuna mana cewa abawaihi abawaihi abawaihi cewa iyayen biyu iyayen biyu iyayen biyu har karshen lokacin da suka je mafarkin ya tabbata a wannan fadar suka ce alqur'ani ya tabbatar mana da cewa mahaifiyarsa tana tana da rai al'ayyata akwai lokacin da ƴar uwar mahaifinsa ta taɓa rikici, ita ma ta zanto babu mutumin da take so a duniya kamar yadda take son wa annabi Yusuf ga mahaifin shi kuma baya iya hakura da rabuwa da annabi Yusuf shi mahaifin da ya gani sai dai same ta sai ya ce yar uwata ki taimake ni ki mai domin da nabiyullahi Yusuf ki mai domin da Yusuf ba na iya jure a ah, wato rashin kasancewarsa kusa da ni sai ta ce a'a ita fa ba za ta ba za ta bayar da annabi Yusuf ba ita ke rike da shi ce ita fa ba za ta bayar da annabi Yusuf ba sai take bai to abin da mu yi shi kuma yace lalle lalle a shi annabi Yusuf sai ta ce to ya dan ta lokaci ta duba ta yi tunanin yadda za a yi wala Allah wala Allah ta kosar da kanta tsakanin wannan ɗan ɗan kankanin lokacin da zai ba ta ɗan ta gamsar da kanta da garin annabi Yusuf na lokaci kaɗan kafin in ɗauka shi ma ɗauke shi za a yi ma sai a ɗauke shi uzurin da ta bayar kenan a ɗan ba ta lokaci domin ta nuna gaskiya ba ta sarrafa da shi mahaifinsa kuma shi ma yana son a maido mai da shi to a wannan tsakanin sai ta yi tunanin wani dabara shi ne tukuwar da nabi Allah Yusuf yake faɗi a can cewa babu wani wanda yake so na fake sanadiyar tsananin so da yake min wani abu na cutuwa ya faru da ni sai ambaci yar uwar mahaifinsa ita ne ta yi aka ce akwai wana. akwai wani abu da suka gada daga wajen mahaifinsu iska? to yana tare da ita ‘yar uwar mahaifin annabi Yusuf. Wannan abin suna karɓa-karɓan ajiye shi ne, domin abin yana da fahima a wajensu. Sai ta yi tunanin yaya za a yi ta hana mahaifin Yusuf daukan Yusuf shi kuma yana ɗan ƙaramin yaro sai ta ɗauko wannan abin yana da fima kamar fimar gwalagwale sai ta ɗauko shi sai ta kunshe shi a rigar annabi Yusuf ka san abu wani abu ne wadda bai da nauyi wadda idan yaro wadda yana cikin shekarunsa na wasa sai ka ɗauko abu ka kulle shi a jikin rigarsa yana yawon zama shi bai ramu ba kawai sai ta sai ta ce na nemi abu ka fa na rasa wannan abin nan na nemi shi na rasa a ce an rasa shi to waye ɗauka kaza kaza kawai ita ta bada shawara ta ce a binciki kowa a gidan da aka sake aka binciki kowa sai aka zo aka gani shi a kulle a jikin wa a jikin annabi Yusuf to shi annabi yusuf me zai yi da wannan abun yana ɗan karamin yaro bai ma san da abun ba shikenan sai ta ce sai ta ce to shikenan ya zama abun mallaka na kun fahimci wannan kun san hukuncin da suka yi a can kenan su domin su al'adarsu idan aka samu kayan sata a hannun mutum mutumin da aka samu kayan satar hannunsa zai zama abun mallakar mai kayan to ita dabarar da za ta yi kenan ta ci gaba da rikewa annabi yusuf a hannunta to wannan wannan abin da ya faru din wai shine suke nufi da cewa idan yayi sata fa qad sarafa akul lahu min qabl wancan abin da ya faru da annabi yusuf lokacin yana dan karami to aka ce da ya yake ya dawo sai zai same ta je ce ya batun maganar mu sai take ce ba ka da labari ya ce wani labarin ne ai ai da abin da ya faru ga abin da ya faru kuma an samu abin a hannun Yusuf sai yake to shikenan da hakan ne to shikenan ya zama ya zama naci sai ya hakura sai ya koma sai zanto bai iya raba raba ta da Yusuf ba sai da tara su sai da tara su tukunna ya iya raba ta da da Yusuf sa'annan Yusuf ya dawo hannunsa shi shine abin da su suke isara zuwa ga cewa in sarak in yasrib faqad saraka aqul lahu min qabl to annabi yusuf sai ya ka san irin wannan magana na da zafi go yana da zafi ala farz sihhati al-haifa jira idan ba mun tafi akan cewa wannan labarin da muka ambato cewa Imam bakir ya ya bayar da labarin cewa ga abin da ya taba faruwa lokacin Annabi Yusuf yana karami yana hannun yan uwar mahaifinsa idan labarin ya ma tabbata kenan amma duk da haka maluma suka ce suka kawo wata matsala nan qadiyatul intisaru lin nafs qadiyatu al intisaru lin nafs Mana mutum idan aka taba mutuncin mutum ko kuwa aka tuhume shi da wani abin da ba naci ba tunda abin ya shafe shi ne kai tsaye ya shafi kusosiyarsa kai tsaye to kuma ya zanto shi mutumin nan yana da matsayi na jagoranci ana son kar ya ɗau doka a hannunsa kar ya neman wa kansa kar ya neman wa kansa haƙƙinsa musamman yana da ƙarfin mulki musamman yana da ƙarfin mulki kun ga anan sai fa sarraha yusufu binafsi sai ɓoye abin a zuciyarsa duk da cewa a gabansa suke faɗin wannan abin wanda kuma ba haka bane sai ɓoye abin a zuciyarsa da kuma kalubalance su ba a nan bai kalubalance su ba bayan kuma sun zo sun haɗu da bai menene ba bai kalubalance su ba qalu ya ayyuhal aziz قالوا ya ayyuhal العزيز inna له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن ناخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده inna idan lagalimun sai suka ce ƙalu ya ayyuhal aziz suka ce ya kai azizu suna yi da yusuf har ila yau basan shi ne yusuf ba inna lahu aban shaykhan kabiran fa ahadana makana lallai shi wannan da aka samu kayan nan a cikin ma'aunin na cikin kayansa yana da aban shaikhan kabira yana da wani babansa shaikhan ya tsufa kabiran tsufan ma na sosai fakon na matana. domin haka muna neman alfarma tun da dai an ga kayan a hannunsa kuma hukuncin wadda aka ga kayan sata a hannunsa shine shi karan kansa shine hukuncin shi za a rike shi da haka abin da muke nema albarmar da muke nema muna son ka ɗauki kowanne daga cikinmu makana a mai gurbinsa da kowanne daga cikinmu shi a sake shi mu kuma a ƙarike ɗaya daga cikinmu tun da hukuncin kenan amma muna son a musanya shi da ɗaya daga cikinmu inna na min minal muhsinin lallai muna ganin kai ɗaya ne daga cikin masu kyautatawa kaga a nan suna yin la'akari da kasancewan mahaifinsu ya girma ya manyanta ya tsufa kuma ga alkawuran da suka yi da mahaifinsu kafin ya baro yamin tare da su sai suke neman a ɗauki ɗaya daga cikinsu a saki shi ɗan wannan su. Kawai da ma'azallah, Nabi biyu ya ce Allah ya kiyaye. ce ban yarda ba ma'azallah an na'khudh illa man wajadna mata'ana inda mu ya za mu ɗauki wadda mu dauki wadda ba a hannunsa muka ga kayan mu ba yace inna idan la zalimun idan muka yi haka mun yi zalunci ai idan muka ɗauki wadda ba shi yayi laifi ba ai wannan zalunci ne ba za mu yi hakan ba domin hakan zalunci ne falamma sai asumi فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد خذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فضلتم في يوسف فلنبرح الأرض حتى ياذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين يرجعوا يرجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا أيين da suka suka yanke tsammanin za su iya gamsar da shi cewa ya ɗauki ɗaya daga cikinsu ya saki bunyani ɗan uwan annabi Yusuf. Kwada na sai suka keɓe suna tattaunawa. Ai, in faradu anin nas sai suka keɓe daga sauran mutane ya tana jauna fi ma bainahum domin su tattauna a tsakanin su menene mafita qala kabiruhum babban cikin su aka ce wannan shine wanda ya bada shawara a can baya lokacin da ake tunanin suke suka yi tunanin su je su kashe annabi Yusuf shi ya ba da shawara cewa kar a kashe annabi Yusuf Shi ne wannan kabiru sai babban cikinsu sai yake alam a bakun abakum aka akhadha alaykum mawqifan min Allah wa min kwadilu ma fi yusuf shin tana bane cewa lallai babanku ya riki wani alkawari daga gare ku na tsakani da Allah akan za ku dawo mai da ɗansa kuma kun manta da sakaci da kuka yi akan Yusuf sai ya tana masa da me da Yusuf shi yace falan abraha al-ardh hatta ya'zana li abi aw yahkuma Allah li wa huwa khairul hakimin yace ni ka a ba ba zan koma gida ba da wani fuska zan je in kalli baba da wani ido zan je in ga baba alhali an rike banyamin, wani irin bayani zai yi ya yadda lan abrahal ard ai ba zan bar kasar ba masar ba hatta ya'zana li abi hatta sai bayan babanmu ya mun izinin cewa in dawo ba zan dawo ba aw yahkum Allahu li ko kuma Allah ya yi hukuncin da ya ga dama da ni amma a yi wannan a karo na biyu an yi a kan yusuf bai dawo gida ba yanzu ga ɗan yusuf mu sake komawa gida ba shi ni gaskiya ba zan koma gida ba domin haka wa ne shi shine mafi alkhairin masu yin hukunci shi Allah kenan ni ba zan koma ba sai dai idan babanmu ya mun izini ko kuma Allah ya mun hukuncin da Allah ya ga dama tunda Allah shine mafi alkhairin masu hukunci irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka sara domin haka ku ne tambazan ba amma ku koma ga mahaifinku ku je ku sanar da shi cewa lalle ɗanka ya yi sata wa ma shahidna illa bima alimna mu kuma ba mu shaida ba face da abinda muka sani abin da muka sani shine shaidar da muke bayarwa ɗannan wa ma kunna lil ghaibi hafizin ko mu ba mu kasance masu kiyaye wato abin da yake raibu ba ba mu kasance masu kiyaye abin da yake a koyi ba maluma suka ce me suke nufi da cewa ma kunna lil ghaibi hafizin shine bayanin da nake yi a ah, kwanakin baya kamar kwana uku da suka gabata lokacin da na tafi muka yi magana akan siffofin wadda ya kamata ya zamanto jagora siffofin wadda ya kamata ya zanto shugaba na mutane nake ba da labarin cewa akwai akwai shugaban da dukkan mun kusan dukkan mu mun yarda da nagartarsa da gaskiyarsa babu abin da mami ba da mu kwarai da mutane cewa a zaɓe sa amma da aka zaɓe shi ba abin da muka yi tsammani ne muka samu ba har nake cewa akwai masu masu tuhumar mu cewa ko kuka ce a zaɓiwa ne kuka ce a zaɓiwa ne sai na ai ba mu san ne ba mu ba to nan har na ishara da cewa irin rashin sanin raibun da ‘yan uwan annabi Yusuf ka san a wancan lokacin ma cewa suka yi wata kuno min ba'dihi kauman salihin sun riga sun kudirci cewa za su aikata wannan laifin amma kuma idan suka gama aikatawa za su zo su yi ne su tuba wannan from the surface a zahiri za ka ga kaman wani abu ne mai kyau mutum ya ce zan ga laifiran ya shirya ya gama tsarawa nawa zai kashe kudin mota kudin jirgi abinda barnan da zai je a can laifin da zai aikata a can in ya je ya dawo zai tuba shekan zai iya nuna maka kaman a zahiri kaman wannan wani abu ne mai kyau a ba mai kyau bane domin a shekan ya kuɗa maka rai domin aikata laifin ya zama maka da sauki shi da ma kuma tarkonsa kutuwa kutuwa sai kana aikata laifin zai karkatar da kai daga tuban nan da kake za ka yi kafin ka aikata to a yanzu a halin da suke ciki ba su san irin abin da ya faru da irin abin da ya faru da annabi Yusuf ya faru da wa ya faru da dan uwan annabi Yusuf to yanzu shi yasa suke ce mai wa ma kunna lil ghaibi hafizi ai lokacin da muka zo muka rarrashe ta cewa ka bari dan uwan annabi Yusuf ya bi mu domin mu je mu yi awon abinci ai ba mu san gaibin cewa zai yi sata ba balle mu san cewa za a kama shi shine nufin magana su kenan cewa wa ma kunna lil ghaibi حافظين أي ما كنا نعلم أن ابنك أن أن ابنك يسرق بمسان cewa danka zai je ya saka ba da mun san haibu ne ai da ba da ba mu tafi da shi ba balle a rike shi ka sake tuhumar mu kamar yadda ka tuhume mu akan wa akan annabi Yesu sai suka gaba da cewa sai suka ji gaba da cewa wa inna sai ya ce wasan suka ce idan baka gaskata abin da muke faɗi ba ka tambayi alƙari alƙarya tallafi kunna fiha alƙaryar da muka kasance a cikin ta wace ke nan? masar mana za ka iya bincikawa za ka iya turawa wannan abu ne wanda ya faru bainar jama'a labari ne wanda ya yaɗu wadda mutane suka sani za ka iya bincikawa ka gano shin gaskiya muke faɗi ko ba haka ba ne wal'ira allati aqbalna fiha da kuma kai ayarin da muka yi tafiyar da su da a kasar Kan'ana ba mu kaɗai ba ne muka je siyan menene ba abinci ba ba mu kaɗai muka je siyan abinci ba dan haka ayarin mutanen Kan'ana da muka taho tare duk sun shaida wannan abin da muke faɗa maka na cewa ɗanka ya yi sata wa inna la sadiqun mu kuma lallai lallai gaskiya muke faɗawa abin da muke faɗa maka dinnan gaskiya ne قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن ياتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم تولى فتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل yace ba haka bane ku dai zuciyarku ta raya muku wani abu fa sabrun jamil ni kuma ba abin da zan yi face hakuri na gari irin yadda yayi a baya kaga anan kai tsaye sai hada wannan waƙi'ar da wafi'ar Yusuf irin abin da ya faɗa masa a can irin shi ya faɗa masa a nan yace zan yi hakuri na gari asallahu an ya'tiyani bihim jami'a ina fatan Allah ya maido min da su gaba ɗaya. Su a nan, Yusuf, Binyamin, da kuma wa, da kuma babban ɗansa wadda shi ya ce ba zai iya dawo gida ya haɗa ido, ya ido biyu da mahaifinsa ba. Ya ce ina fatan Allah ya dawo min da su gaba ɗaya. Kaga kenan mutane uku cikin ‘ya'yansa. innahu huwal alimul hakim lallai shi Allah tabaraka wata'ala masani ne wanda iliminsa ya game komai da kowa alhakim mai hikima ne cikin abubuwan da yake hukuntawa ga baki daya duk wani hukuncin da Allah tabaraka wata'ala yayi hukuncin sa ash-shari ko ko hukuncin sa al-kauni hukuncin sa na shari'a cikin abubuwan da ya saukar ya wajabta a matsayin hukunce hukunce akwai hikima a cikin su ko da sun bayyana a gare mu ko ba su bayyana ba hukuncin su alkauni cikin abubuwan da ya hukunta na yanayin tafiyar da rayuwar duniya duk abin da ya Allah tabaraka wa ta'ala ya hukunta akwai hikima a ciki domin shi Allah al-alimul hakim wa tawalla anhum sai ya kawar da kai daga gare su wa qala ya asafa ala yusuf sai ce wayo bakin ciki na akan Yusuf a nan wannan sai ya zama mai kamar sabanta ciwo sabanta ciwon rashin Yusuf dama can rashin Yusuf bai daina kuka ba malama suka can lokacin da ya rasa Yusuf bai daina kuka ba to sai ya zanto yanzu ya zo ya rasa ɗan uwan Yusuf ɗin sai ya sake sabanta mai ciwon rashin Yusuf wa biyaddat aynahu min al-huzn fa huwa tabin kuma idanuwarsa suka yi fari domin tsananin bakin ciki wa huwa tabin alhali yana cikin fatin rai me suke nabi da me Allah tabaraka wa ta'ala yake nabi da biyaddat ayna suka ce wannan bakin da muke gani a tsakiyar idan nan domin tsananin bakin ciki da yawan kuka sai da ida bakin nan sai da ya bace kwayan idon ya zama fari gaba daya yawan kuka da kuma kasancewa cikin hali na bakin ciki sai da wannan bakin na tsakiyar nan sai da ya fake kwayan idon ya dawo fari fati qalu tallahi tafta'u tadhkuru yusuf kaga nan ya ce ya asafa ala yusuf ya ambaci yusuf yana ambatan yusuf su kuma qalu tallahi tafta'u kuru yusuf suka ce mun rantse da Allah ba za ka gushe kana tanawa da Yusufu ba hatta sai ta ta samma mutuwa ko kuma ta kasance daga cikin matattu aw takuna min al qala inna ma ashku bakfi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun yace ni ni fa kawai ina kai kukana na tsananin damuwa da bakin ciki zuwa ga Allah ne kawai wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun kuma ni na sani daga wajen Allah abinda ku ba ku sani ba anan zamu ga irin halin da iyaye suka ciya idan sun rasa 'ya'yansu idan ɗa a gaban ka ɗanka Allah ya ɗauki ransa wannan ya isa jarrabawa shi yasa yana daga cikin abin da Allah wa ta'ala ke daga darajar bawa idan Allah ya jarabce shi da da rashin ƴaƴansa musamman ma suna karami lokacin da uba iyaye umuman suke da ta'alluqi da ƴaƴan da suka haifa Allah tabaraka wata sai ya dauke ɗan. ina ga wannan ka tabbatar ya mutu ka binne shi ina ga wadda baka sani ba yana da rai ko bai da rai ina ga wadda ka san yana da rai bar ana kiranta ana cewa ga bindiga mun saka a kansa in baka turo miliyan kaza ba za mu kashe shi wannan uban wai ya kake tunanin rayuwarsa zai kasance amma ka ga mutane marasa imani a dake masu aikata irin wayannan abubuwa har ƙananan yara ma ba su bari ba sau nawa ƙananan yara ke mutuwa a hannunsu sanadiyar sun rufe mai baki sun rufe mai kaza sun toshe mai hanyar numfashi suna neman suna yin waya a kawo kuɗi kaza a kai kuɗi kaza waje kaza kafin su je su dawo su zo sun samu gawan yaron da sun samu gawan yaron kawai sai su haka su haka wani rami a wani kango kawai su rufe shi duk muna da labarin wannan watannin baya da suka yi ta faruwa akai-akai maluma suka ce idan mutum ya shiga damuwa ambatan damuwa ambatan damuwa idan damuwa ya yi tsanani mutum ya ambaci damuwa ta hanyar nuna wa Allah rauninsa da yanayin da ya shiga suka ce ba laifi ba suka ce ba laifi ba mutum ya furta damuwa ya faɗi damuwarsa kamar yadda yake cewa ya asafa a layuwarsa. suka ce wannan ba laifi ba ne a cikin shari'ar Allah ta baraka wata ta'ala wannan shi ne halin da nabiyullahi yaqub alayhi salatu wassalam ya shiga bayan ya rasa nabiyullahi yusuf sai ya zo ya rasa bunyamin sa'annan ga babban ɗansa wadda shi kuma ya ce ba zai dawo gida ba sai zanto yana da rai ‘ya'yansa uku bai san halin da suke ciki ba bai san yanayin da suke ciki ba ɗansa na farko an zo an mai karyar cewa dabba ta cinye shi na biyu an zo an ba shi labarin cewa ya yi sata don haka hukuncin sata kuma shi ne a rike mutumin da aka kama kayan sata a hannunsa ɗansa na uku shi kuma ya ce ba zai dawo gida ba sai babansu ya mai ilimi. bayan an ɗauki lokaci a cikin aya ta gaba nabi Allah Yusuf zai umarci sauran ‘ya'yansa ya ce shi domin kun san har yanzu akwai batun mafarkin annabi Yusuf aiko kuma shi ya fassara wa annabi Yusuf mafarkin cewa Allah zai zo Allah zai ni'amta shi Allah zai mai rahama kuma zai ilmantar da shi ilimin fassarar mafarki. Allah zai ɗaukaka shi. To wannan shi har yanzu da yanke tsammanin cewa annabi Yusuf yana da rai ba, kuma wannan mafarkin sai ya zo ya ne ya faru. Don haka yana nan yana jiran wato tabbatuwar abin da annabi Yusuf ya gani a mafarki. Don haka ji yake a jikinsa cewa yaran nan nasa gaba ɗaya suna da rai. da haka cikin aya ta gaba zai umarce su da su je su je su labarin annabi Yusuf da labarin ɗan uwansu annabi Yusuf da kuma ɗan uwansa bunyani to daga nan da za mu tashi idan Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu dama gobe da inna Allah ta'ala wallahu ta'ala alam anan za mu dafa aya abubuwan da muka faɗa waɗanda suka dace da littafin Allah da sunna ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mu baki daya abubuwan da suka kasance kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana baki daya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta mana da ikhlasi cikin abubuwan da muke faɗi da kuma abubuwan da muke aikatawa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala cikin wayannan kwanaki da suka rage na watan Ramadana Allah tabaraka wa ta'ala ya dakatar da mu da aikata kyawun ayyuka karbabu Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu kasance daga cikin waɗanda za su shaida lailatul qadr idan ya ba mu daman shaida lailatul qadr alkhairai da ke cikin lailatul qadr Allah tabaraka wataala kare haramta mana su muna roƙon Allah tabaraka wataala alkhairai da ke cikin lailatul qadr Allah tabaraka wataala ya ba mu su gaba daya muna roƙon Allah tabaraka wataala ya gafarta waɗanda suka riga mu komawa zuwa gare cikin musulmai ya Allah ka gafarta musu ya Allah ka rahamce su ya Allah ka kai haske ta murmurar su idan namu lokaci yayi ya Allah tabaraka wataala ka sa mu cika da imani ya Allah ka zaunar da kasar mu Najeriya lafiya ya Allah ka zaunar da kasar mu Najeriya lafiya ya Allah ka zaunar da kasar mu Najeriya lafiya ya Allah ka sanya tsoron ka zuka ta shugabannin mu ya Allah ka sanya tsoron ka zuka ta shugabannin mu ya Allah ka sanya tsoron ka zuka ta shugabannin mu ya Allah wayannan fitattune da suke faruwa a gabas tsakiya ya Allah ka kawo karshen ta wayannan abokanan gaban addinin Allah da suke son su haddasa fitintinu tsakanin musulmai ya Allah ka sa su koma hasararru abinda suke so su cimma ya Allah ka hana su ya Allah ka hana su hore su ya Allah ka hana su cimma hore su ya Allah ka hana su cimma hore su ya Allah bukatun mu na alkhairi ka bi mu sani su ka biya mana su gabaki daya ya Allah ka biya mana su gabaki daya ya Allah ka biya mana su gabaki daya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين